Hakan ya biyo bayan shawarar da kungiyar tarayyar Afirka ta bayar na cewa ya kamata duk kasashen Afirka su kafa kwamiti don kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ke barazana ga rayuwar yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu. Shugaba Buhari ya ce ya zaɓi Alhaji Aliko Dangote ne a matsayin shugaban kwamitin duba da irin gudunmawa nasarori da kuma tallafawa ayyuka daban-daban da suka shafi kiwon lafiya kamar cutar polio da kuma ƙarfafa tsarin kiwon lafiya a matakin farko. Buhari wanda ya nuna damuwa game da rahoton Majalisar Dinkin Duniya na shekarar 2021 da ke nuna cewa kashi 27 cikin dari na al'ummar ƙasar na fama da zazzabin cizon sauro yayin da ƙasar ke da kashi 32 cikin dari na yawan masu mutuwa sakamakon cutar a fadin duniya. Shugaban ya ce kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro a ƙasar zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da kimanin naira biliyan 687 a shekarar 2022 da kuma naira tiriliyan biyu zuwa shekarar 2030. Jami'i a hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta ƙasa Dr. Jamilu Ibrahim Nikau ya yi ƙarin bayani game da ayyukan kwamitin. A wannan kwamitin za ta ba da shawarwari a Najeriya inda za a samu kuɗin da za a nasarar da aka samu wajen yaƙin da zazzabin cizon sauro a shekarun da suka gabata ta ɗore kuma ta ba da shawara yadda za a samu sabbin dabarun da zai zasa a kau da tan malaria gaba ɗaya daga ƙasa. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba ya ce sai mutane sun bada haɗin kai don kawo ƙarshen cutar. Yawancin matakan da za a ɗauka ma na malaria ɗin za ga matakai ne wanda mutum da ɗauka ɗaiɗaiku ko kuma za a ɗauka matakin wato kamar gida ko kuma a ce community musamman lokacin damunan nan za ga wurare akwai magudanan ruwa haka a toshe kan ga za a samu ruwa a kwance. To ita malaria muddin za a samu ruwa a kwance ba tare da yana gudana ba to lalle lalle a Afirka ne a za a samu malaria a wannan wuri kuma ga hali na zafi wanda yake yana ba wato malaria dama damar ko kuma cututtukan da kwayoyin cututtukan malaria ko kuma sauran da yake yada cututtukan malaria yana ba su damar yaduwa a cikin gaggawa na farko dai shine jama'a su fahimce ta akwai ta kowa riga da mai yasan illarta saboda haka jama'a su ba da haɗin kai a wajen kula da ainihin muhalli ba za a ce komai hukuma ce za ta yi a nasa bangaren babban jami'in kiwon lafiya dr hassan shu'aibu ya ce kafa kwamitin abu ne mai kyau tare da fatan al'ummar najeriya za su amfana da mataki wannan kansil ya zama ya amfani 'yan najeriya kuma ya yi amfani da duk wani wani structure da muke da shi na wurin magance ciwon zazzabin cizon sauro to muna fatan wannan eh, kwamiti da aka nada za su zama ah, ido ma gwamnati kuma sannan za su zo su tallafa wa al'umma su yi amfani da madafai na iko na gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin tarayya da ma'aikatar lafiya gaba ɗaya da kuma wasu daga cikin wanda suke ba da tallafi a ƙasashe musamman najeriya muna fatan wannan abu hanya ce da za ta bi mai bullewa kuma muna fata ba zai zama kawai magana ce ta policy statement na gwamnati ce ta yi kaza kuma a koma gidan jiya ba. Idan za a iya tunawa a farkon watan Mayun wannan shekarar ne kasar ta ce tana shirin karɓar allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro nan ba da jimawa ba. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.